kawo yanzu 'yan Nijar sama da 678 ne da ke birnin Bangi na kasar Afirka ta tsakiya aka dawo da su a gida Nijar sakamakon rikice-rikicen kabilanci da na addini da suka barke a kasar. Tun daga farko dai ɗaruruwan 'yan Nijar da ke kasar ta Afirka ta tsakiya sun makale ne sakamakon faruwar rigingimun da suka barke a kasar wanda daga bisani suka shiga cikin wani hali na tagayyara inda ɗaya daga cikin 'yan Nijar ya gamu gidan gaskiya. A jiya wani jirgi makil ɗauke da mata da maza har ma da waɗansu matasa waɗanda suka riski kansu a cikin wannan mawuyacin hali ya sabka a filin sabkar jiragen saman Jora Hamani da ke nan birnin Yamai. To yanzu haka a nan ina tsaye a sashe ɗaya inda aka ajiye mata ga sunan Birgit mata tare da yara inda jami'an agaji suke ci gaba da kulawa da su kuma da waɗanda na tattauna da su malama sannan da wa nake magana ne da hadiza garba kai mun fita cikin wani hali mugun hali da ba mu taɓa gani ba abin da mu taɓa gani a cikin wani afirka ba kashe mutane da wuka a kama samari a yanka wuyansu a kama mata wanda suke da ciki a tsaga wuyan cikinsu a kama ƙananan jinjiraye a datsa wuyansu a jefa rijiya mu musulmi muka rasa inda za mu sa mu ba mu san ma inda za mu yi sallah ba dare da rana muna gudu muna wahale abin da kada ya kashe mu 'yan nijar ba mu da ambasada a afirka usta ba mu da ambasada mu gudu mu tafi wannan ambasada ce a'a wannan 'yan nijar wannan ba ambasadan ku bane muna nan a wahale wajen dosemen abinci haka mu ci ba mun rame to ana ina bangaren inda maza suke kuma eh, tare da ni akwai mai suna malami ni suna na alhaji dauda gidan karo duk da nake duniya har da wata tana da shekara 60 yanzu a duniya ban taba tsoro irin na bana ba ana datsan mutum wadda san ana datsan itace ni kaina an bani bindiga ni kaina an bani bindiga dan kai mai da ita Ɗan in kare kaina tunda ba kwana ka duk wanda a cikin garin bangi ni ni fada maka tsakanin da kwacin musulmi da arne ba mai kwance duk wanda ka sanna cikin bangi ba ba kwanci duk suna zamnana ake da dai an ce assalamu alaikum magarba an zamna sai dai Allah ka sai dai Allah ka ka wato alhaji a gaban ka an yi kashe kashe kenan ni gaba na kai ni gaba na taka gawar ta kai dari to kowane mataki ne gwamnatin Nijar ta dauka domin tallafawa waɗannan jama'a da suka dawo a gida malama Sa'adatu Malam Barmu shugabar kwamitin ce da gwamnatin ta kirkiro da shi domin karbar 'yan Nijar da ke riskuwar kansu a cikin wasu mawuyacin hali a kasashen waje da aka ce mana mu mu yi gaugawa mu samu mu kawo su nan gatun da prime minister ya ba da wannan wannan umurni abinda muka dauka musu daga can zuwa garinsu don ka har su wannan mu za mu kai su bancin haka nan kun gani mun yi tanadin wani abinci wani tabarma wani bargo wani gidan sabro duk abin da suke bukata a gaugawa don ku wannan duk mun yi wannan tanadin wanda zai sa su isa gidansu lahiya abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai